Muradi TV cikin shirin Kannywood Update. Idan kai ko ke bakuwa ce a wannan shafin, ka tabbatar ko ki tabbatar kin danna subscribe a shafinmu na YouTube Muradi TV. Ko ku biyo mu a shafinmu na Instagram at Muradi TV. Za ku iya turo mana saƙonni ko hotuna a kan hashtag Kannywood Muradi TV. Kuma za ku iya tofa albarkacin bakinku a cikin shirinmu. wajen rubuto mana sako ko tsokaci a comment box ɗinmu kuma kada a manta a yi like ɗinmu. a'udhu billahi min rajim rahim a matsayina na shugaban mafan na Kano State chapter ina kira da duk wani mai harkar fina-finan Hausa da duk wani wanda yake shiga harkar fina-finai cewar abinda ƙungiya fa ta zartar na cewar mutane su daina shiga cikin social media suna ɓata mutane yana nan kuma duk wanda muka samu da wannan hakika ba za mu bari ba za mu ɗau mataki a kan duk wanda muka tarar yana irin wannan abubuwa dole mutum abin zai faɗa ya kiyaye harshensa ya kiyaye hotunan da zai sa a cikin midiya wannan abu ne muhimmi saboda shi ne zai kare mutunci da martabar wannan masana'anta saboda haka muna kira da jama'a su kiyaye salamu alaikum dan mun ce mun ƙaunaci mutum sai ya zama rigima ƙauna ƙarya ne ba ƙarya a ƙauna duk wanda ya kuma yi min magana sai na ci gutsun uwar wallahi tallahi duk wanda ya kuma shiga wurin na ko ya yi min magana akan wani abu ko ya ce wai wani Allah ya baki lafiya sai na zo na nuna mishi rashin hankali na fizge kunnen shi da haƙori don gutsun uwar mutum yan bura uba kawai marasa mutunci ina ruwanku na ce sai abba gida gida sai abba gida gida idan kuna da abin da za ku yi ku yi kai yan kwatimar uba tsinannu mazinata kawai is ka ɗauki hanya tiran-tiran an gayyace mu taron walimar biki mu ne amara kirjin biki da mu ne a gaba muka ɗungumo da waɗanda muke ganin cewar duk mu aka gayyata domin katin gayyatar ya biyo ta hannun wani ɗaya daga cikin abokanan sana'ar wannan masana'anta amma muna cikin tafiya muna zuwa gab da shiga ɗakin taro sai aka ce mu shiga ta wajen uwar amarya domin mu gaisa a matsayinmu na baƙi da muka zo wannan hidima muna zuwa wajen uwar amarya domin mu gaisa sai muka ga katuwar tukunya an cike ta da babbakakkun karnuka wai za a yi wa wato 'yan taro abincin biki na ce to wannan taron ba shi ne wanda aka tura mana kati muka zo ba ba kuma da ni za a yi ba in dai wannan zance. mu rabu da Allah Allah ya kiyaye tir in Allah ka raba mu da ƙazanta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 da ba haka ba ne ba so me canza yanzu dan da yanzu ba wani halina na canja ba ba wani abu na fara ba sai mi da kuke murna an kama ni an daure ni an gama da ni rayuwa na ya zo ƙarshe sai mi duka zan yi publishing duka dukanku da kuka yi min dm kuma ku kun san ko nawa ne duk zan yi publishing duniya ta gani You are the same ku ne sai mutane masu zagina. ku ne sai mutane da kuke so ga na faɗi ku ne sai mutane kuke so ga an nakasa ne sannan yanzu maza maza an turo man bank account jarumar da Allah ga bank account ya ma wannan rabon da ake a kasa da mu mana a taimaka ba a rayuwa haka Thank you. time za ki iya haɗa ah, dambu da alala ki haɗa shi ta juku sai ki ci shi dambu ana jika shi ne ya a dambun za ki haɗa da alala a ciki in ya ɗan daɗe sai ki kai shi za ki iya bom kamar ya bombulas <laughs> kai yakubu kakka sa a youtube kakka sa a youtube yakubu edita kakka sa a youtube yakubu edita kakka sa a youtube kakka sa a youtube yanzu nan jama'a kana ganin wannan kai ka san package ne an yi ne saboda a cuce ka to dan aka ka kira masu makeup suka zo maka da wannan akwatin location san dole a baka tsoro eh ka san dole da su yi akai saboda gaban ka ya fadi yadda da abin da aka ce maka baka isa ka ibada ba wallahi Allah packaging duk ban ka kira irin su mandi su a za su wannan amma ya kaga saboda wannan yi packaging sai a ce za a wannan ka kira su mandi kowa ga ka kira mandi ma ba duk zai iya wannan duk da ba ga sai

jama'a suna na yakub muhammad ina masoyin fina-finan kaniwood ina masoyin yakub muhammad ina masoyin sani danja ina masoyin two effect a ranar 26 mai zuwa na wannan watan afrilu za a fara nuna shahararren fim din na namu wato ana barin halak yanzu ina so in tambaye da in aure ta a matsayin ta na matata da kuma a'a in barta a gefe ta zama kamar sarci wani kika ga yafi dacewa mutanen da suke kano za su shiga sinima domin su yi kallon wannan fina-finai ayya da mutanen da ba sa kano sukan ce ina ma da muna kano to yanzu lokaci yayi nesa ya zo kusa domin kallon wannan shahararren fim wato ana barin halag ka je play store ka yi downloading din app din haske 24/7 idan ka yi downloading za a nuna maka yadda za ka biya kuɗi wanda ba mai yawa ba ne sosai domin kai ma ka kalli wannan fim ɗin a wannan rana da ake nuna shi a sinima